بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya mai albarka safiya ta laraba ta kuma goma sha takwas ga watan shawwal a wannan shekara ta 1438 kuma daidai da goma sha biyu ga watan bakwai shekara ta 2017 miladiya za mu tashi a darasi na shida a karatu wannan littafi khulasatu ta afimul ilm wallafar salih الشيخ صالح bin عبد bin بن حمد الأسيمي ubangiji subhanahu wata'ala shi kara mashi lafiya ya kuma tsare shi yana zayyano mana ma'akin ne guda ashirin da ya yi su akan kowanne kowane ɗaya yana nuna girmama ilimi rashin shi kuma yana nuna rashin girmama ilimi a darasin da muka gabatar na jiya mun yi ne akan almakar khamis inda malai ce sulukul jaddatil musilati ilai kama hanya ta gaske wacce za ta kai mutum ga ilimi in ya yi haka to lalle ilalla ya girmama ilimi amma idan bai yi haka ba tabbas zahir sani bai girmama ilimi ba kuma bai kama hanyar girmama ilimi ba kenan yana daga cikin girmama ilimi tabbas kai mai neman ilimin ka kama hanya ta gaske wacce za ta kai ka zuwa ga neman zuwa ga samun ilimi. ita kuma wannan hanyar tana kasancewa ne da abubuwa biyu a dunkule abu na farko shine fahimfu matanin jami'in lirajih mutum ya haddace matani na littafi a wani fanni da ya tara maganganun wannan fanni din da mutane a wannan fannin suka dogara da shi malam ya ce mana kuma wa man fanna annahu yanalu ilma bila hibbin duk wanda izatan zai sami ilimi ba tare da ya hada da hadda ba fa innahu yatlubu muhalan wannan mutumin yana neman abin da ba zai yiwu ne. yawa kamar kare ne yake matauraro ko yake mafarin wata haushi sai malam ce al'amari na biyu fa akhfuhu ala mufidin nasihin sai kuma neman fassara wancan matanin a gaban malami wanda yake da sharɗa guda biyu shar'i na biyu mufidin mai fa'idantarwa ne wanda ike shine wanda ya cancanci ya karantar ta yana ne ya cancanci ya karantar an san shi da neman ilimi an san shi da zuwa wurin malamai yana neman karatu ɗaya kenan na biyu kuma ya samu karatun cewar an san shi yana zuwa daban ya kuma samu karatun daban nan yiwu an san shi yana zuwa daga baya gudu ko daga baya ya bari sai kuma can ya zo yana da'awar ilimin bai zama malam ba kuma bai kama hanyar zama malam ba sannan shari'i na biyu da malam ya ambata ya ce ya zama da kuma yana da nasiha nasiha ita ce malamin ya zama na ya cancanci wanda za a yi koyi da shi na biyu kuma ya zama ya san kimiyyar karantarwa kamar da al'imamu shatubi ya faɗa a cikin littafinsa al-muwafaqat daga cancantar malamin nan gaskiya ita ce abin lura da kuma cancantar koyi shi waɗannan abubuwa da biyu da suka shafi malami lalle ilalla dole ne la'akari da su domin da'awar ilimi a yau abu ne mai faɗin gaske kowa da'awar ilimi yake Allah ta'ala ya tsare to daga nan ne su malam ya kawo al-maqidu as-sadis yace ri'ayatu fununihi fil akhfi wa taqdimul ahammi fal aham fal muhim ri'ayatu fununihi fil akhfi yadda kuma zaka yi la'akari da fannoni ilimi fil akti a wurin koyo wurin koyon karatu za ka yi la'akari da fannoni duk da malam ya ce mana a kowanne fanni za ka samu matani guda ka haddace kuna ji da ke ko to yanzu a karatun da muka yi jiya mun faɗi fannoni guda takwas akwai ƙur'ani da tajwidi da hadisi da mustalawal hadis da kuma at-tauhid da fikihu da usulul fikihi da nahawu fannoni guda takwas in ka haɗe su za a ga ba kai takwas ba misali alhadithu wa ulumu aka ce alkur'an wa tajwid kaga fanni tare suke lura da ke ko alhadith wa ulumu nawa kenan biyu alfiqhu wa usuluhu uku kenan kaga sun sako ƙasa to dama abin da yasa aka yi su dalla dalla saboda mutum ya san kowanne a matsayinsa dama mun ce an yi ne a matakin farko kowanne a matakinsa ka san ga abin da yake a kai to sai malam ya ce ri'ayatu fununi lura da fannonin ilimi din fil akhzi a wurin kudu yanzu waɗannan gaba ɗaya mutum lokaci guda zai fara su Shin malam ya ce to ri'aya dole kai la'akari wata taqdimul aham kuma ka fara gabatar da wanda ya fi kowanne muhimmanci fal muhimmi sai goma mai muhimmanci haka za ka dinga yi da su haka za ka dinga yi ina fata mun gane wannan da kyau qalibun al rahimahullah fi sayd al-khatir fi sayd al-ulumi mamduh min kulli fannin khudh wa la tajhal bihi fal hurru mutali'un ala al yace babi ne a cikin magana ce a cikin littafin sa saidu khatir littafi ne da yake da shi duk a lokacin da wani abu ya zo mai kwakwalwa sai ya rubuta duk lokacin da abin ya zo mishi sai ya rubuta shi ya sanya ma littafin saidul khatir kiyaye duk abin da ya zo said shine daurewa duk abin da ya zo ka rubuta shi kasan wani lokacin kawai kana zaune sai ka dinga jin abubuwa suna zuwa maka to akan haka na yi batu da iyo jota tana gefen ka duk abin da ya zo sai ka dauko ka rubuta in ba ka sai ga ya shigo minti biyu ya wuce su kuma ga abu mai mahimmanci da zai taimaki al'umma gaba daya kada mutum ya wasa da shi da ya jota ka a gefe wani abu ya zo maka sai ka dan rubuta wani abu ya zo maka sai ka dan rubuta sai ga kankanin lokaci a wata biyu wata uku kana neman ka wallafa irin wannan ne yake cewa jam'ul ulumi mamduh hada ilmin muka abu ne da ake so min kulli fannin a kowanne fanni kus ka samu wani abu ka ɗauka a kowanne fanni ka samu wani abu ka riƙe wala ta jihar bihi kar ka jahilci wannan abun a wannan fannin kuna ji da ko kada ka jahilci wannan abun a wannan fannin falhurru kaga shi mutumin da yake ɗa muttaliyun alal asrari yana sa ido ne a ko'ina muttaliyun alal asrari yana sa ido ne a ko ina da ina wannan shine da wanda ya cancanci ya nemi ilimi kuna jina da ke ko to shin kenan mutum zai sa ido ne ko ina ba wani wuri da zai fuskanta komai zai karanta malam zai bayani wa ya ƙulu shekhu shiyukhina muhammad bin mani'in rahimahullah fi irshadi tullab malam ya ce wa ya ƙulu shekhu shiyukhina babban malamin malamanmu shine muhammad bin mani'in rahimahullah muhammad ibn mani allah ta'ala jikin shi da gafara yake cewa fi irshadu tullab a cikin wani littafi mai suna irshadu tullab kunga shi ma littafi ne akan ladubban neman ilimi nuna ma ɗalibai hanyar neman ilimi yake cewa wala yanbaghi lil Fadli an yatruka ilman min al ulum an nafi'a allati tu'inu ala fahmi al kitabi was sunnah idza kana ya'lamu min nafsihi quwwatan ala ta'allumi wala yasuhu lahu an ya'iba أن يعيب العلم الذي يجهله ويزري بعالمه فإن هذا نقص ورذيلة فالعاقل ينبغي له أن يتكلم بعلم أو يسكت بحلم وإلا دخل تحت قول القائل أتاني أن سهلا ذم جهلا علوما ليس يعرفهن سهل علوما لو قراها ما قلاها ولكن الرضا بالجهل سهل انتهى كلامه مالن يجي malamin malamansu shine muhammad ibn mani yana cewa wala yan baghilil fadil bai kamata ga mutumin kwarai ba bai kamata ga wanda ya san ya kamata ba an yi turuka ilman min al'ulumin nafi'a ya bar wani ilimi daga cikin ilimin muka masu amfanarwa ya ɗauki wani ya bashi ya ce shi ba zai koyi wannan ba allati tu'inu ala fahimil kitabi wa sunna ilimin da yake taimakawa a wurin fahimtar alkur'ani da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bai kamata ka bar wani ilimi ba da yake taimaka ka ce kai ba za ka koyi shi ba idza kana ya'lamu min nafsi idan shi mutumin ya sani a karan kansa kuwatan ala ta'allumi yana da ƙari yana da kaifin kwakwalwa da zai iya koyan wannan in dai har ya san zai iya koya to bai kamata ya bashi huce ba wala ya suhu lahu an ya ibal ilma bai kamata bai dace ba ya aibanta ilimi allazi ya jahaluhu wanda shi yake jahilta dan bai sani ba ya aibanta ilimin da bai sani ba wa yuziri bi alimihi ya wulakanta wanda ya san wannan yace a ah, ilmin jiri wani ilimi ne bai sani bane akwai wanda yake a nan garin ne bai san ilmin jiri bai zazzage shi ce bidiya ne na son ku lura da kyau ya ce bidiya ne don bai sani ba kawai sai ya zama bidiya abin da ya sani shi ne suna ba haka ake yi malamin ko ba a nan ƙasa yake ba amma ka ji irin irin kusa mai malafa da yake bugawa bai kamata mutum ya aibanta ilimi ba kawai don bai san ilimi ba ya aibanta shi ba a haka ya aibanta ilimin ya aibanta wanda ya san ilimin ba a yin wani ilimin da baka sani ba zuwa za ka yi ka koya kuma hanyoyin koyan ilimi hanyoyi ne guda uku za ka koyi ilimi a wurin na sama da kai shine mala za ka koyi ilimi a wurin na ƙasa da kai kaninka ko kuma ƙasa da kai a karatu nau kenan biyu za ku yi ilimi a wurin sa'anka tare kuke zuwa makaranta da shi tare kuke komawa sai ka fahimci yana da wani abin da baka sani ba sai ka lallabe shi ka koya lokacin wasa daban a matsayin abokinka lokacin kuma karatu daban duk wanda ya rike waɗannan bangarori guda uku da izinin Allah ta'ala zai samu karatu na sama da kai malam kenan na ƙasa da kai jiniyanka kenan kana 400 level shi kuma yana 3 ko kana 3 shi yana 4 a yana 2 ko kana 2 shi yana 1 mana kana gaban shi da jiniyanka ne a karatu sai kan lura cewar eh, jiniyan jiniyanka ne don ka gashi zuwa makaranta amma shi ma ba ko wani ilimi na musamman da ya sani da kai baka sani ba malam jafar rahimahullah azza wa jalla yake cewa ya lakanci ilimin gado ne a wurin wani dan ajinsu mutumin kasar libya da ya fahimce shi ya gane gado sai ya makale mashi, ya neme shi akan ya biya mishi karatu ina fata man gane wannan da kyau to haka idan wannan ne shi kai ka shahara a malinta shi bai shahara ba kuma kai ka san akwai abin da yake da shi da baka da shi sai ka je ka karanta a wurinsa haka karatun yake shi karatun baya mashi dabara amma duk mutumin da ya ɗauki cewa zai aibanta ilimi ne ko ya aibanta mai wannan ilimin don shi ya jahilce shi to wannan ya wulakanta ilimi lura da ke ko ilimin su da guda ya ɗauka ya wulakanta allah ya sauke fa inna haza lalle wannan naƙasu na ne ne wannan ba mutunci ba ne warrazila kuma abun kunya ne abun kunya ne a ce yana wulakanta ilimi don bai san shi ba a wannan fal'aƙil abinda aka sani mai hankali yan baki lahu an yi takallama bi ilmin abinda ya kamata shi ne in zai magana ya yi magana da ilimi au skuta bi ilmi ko kuma ya yi shiru da haƙuri shi aka san wannan shi ne hankali in zai magana ya magana da ilimi da ya yi magana a san ilimi ne yake magana in yi shiru a san ya yi shiru akan hakuri amma zage-zage da aibanta ilimi da aibanta masu ilimi kawai don ya jahilci wannan ba ɗabi'a ce ta masu hankali ba sai mu kiyaye wannan da kyau au yaskuta da hilmi ko kuma ya yi shiru da hakuri wa illa in bai ɗauki waɗannan nasihar bafa da halata ta qawl ƙa'il zai shiga ƙarƙashin wannan mai magana da yake cewa a tani bayani ya zo mini bayani ya zo mini anna sahalan lalle wani mai suna sahal zamma zamma ya aibanta jahalan dan jahilci kawai uluman waɗansu muka daban-daban ya aibanta su shiwa shi sahal saboda mai ya aibanta su jahalan dan jahilci kawai ya aibanta su laisa ya arifu hunna sahalu domin sahalu bai san su ba domin sahalu bai san su ba sai ya aibanta su ya ce haka kawai sai an yi na hau dole ne a yi na hau misali eh aibantawa ne dole ne a yi na hau dole sai an yi dole sai ka yi isa a kawo al'adurrumiya dole sai ka yi a matsayinka na ɗalibi dole sai ka yi na hau domin in ba haka ba za ka dinga yin kwamɓale a karatun larabci da za ka yi shi kuma na hau littafi ne da zai koya maka ka'idojin yadda ake karatu ba wai jayayya zai koya mutum ba a'a ka'idan ina za ka sa wasalin fataha ina za ka sa wasalin kasara ina za ka sa wasalin rufa wasalin damma wasalin kaza wasalin kaza in ba haka ba sai mutum ya shiga cikin wani da yake cewa ya baro mai wasalin ne a gida ya zo yana karatu ya ce ya manta littafi mai wasalin ne a gida kun gane magana ta da ke ko kun ga dole ne ka san hau babban abin da yake koya maka shine yadda za ka sanya wasali ga littafi ba wasali a manya za a yi ka karanta shi da wasali mana wasalin suna cikin zuciya ga kawai sai ka dinga dorawa nan ne fata nan wasalin kasara nan wasalin rufa nan bamma nan sukun nan kaza nan kaza nan ina ba ta mafiyanci wannan da kyau domin rashin wasali din yana canza ma'ana fatalaka adamu min rabbihi kalimatin ma'ana shi daban fatalaka adama min rabbihi kalimatun ma'ana shi daban mai bambancin su wasali wasali ne fatalaka adama min rabbihi kalimatun fatalaka adamu min rabbihi kalimatin me bambancin su wasali samun bambancin wasalin sai ya bambanta ma'ana ina ba ta mun wannan da kyau mai zai sa ka gane bambance bambancen shine na hau ba a ce in za ka yi na hau sai ka zama sibawaihi ko ka zama akfash ba a'a gwargwadon abin da zai sa ka fahimci alkitabu wa sunna ya ishe ka uluman lau qaraha ma qalaha waɗansu ilimin muka ne fa lau da ya karanta su ha da ya karanta su asalin su ha amma saboda wazani na waka sai ya ce lau ƙaraha da ya karanta su ma ha da bai basu ba da bai basu ba walakin na riba bil jihali sai dai yarda da jahilci sahalu abu ne mai saukin gaske mutum ya yarda da jahilci abu ne mai sauki shi yasa wancan mai suna sahalu iya yarda da jahilci ka da ke ko saboda haka ba a aibanta ilimi a tani anna sahalan bayani ya zo min cewa lalle wani mai suna sahal zamma ya aibanta jahalan don jahilci kawai ya aibanta mai uluman waɗansu ilimin muka laisa ya arifa hunna sahalu domin sahalu bai san su ba kawai sai ya aibanta su ce ai ba su da amfani ai kaza kaza ai kakala ne wai bai san ta juhidi ba ai kakala ne ai kaza ai kaza ai kaza uluman waɗansu ilimi ne fa law inda sahalu ya karanta su ma qalaha da bai aibanta su ba. wallahi da bai aibanta su walakin ridha bil jahli sai dai yadda da jahilci sahalu abu ne mai sauki hisa sahalu iya yadda da shi In intaha kalamu nan da ko dai ya zama sunan wani ne sahalu ko kuma a'a malam ya faɗi sunan ne sahalu duk wanda iya dada abin shine sahalu din duk wanda sunan ya gaskata a kan shi to shine mai suna sahalu ke saboda haka ka'ida ka fahimta ka'ida ka gane ba a aibanta ilimi da yan jahilci in baka sani ba tambaya za ka yi wannan ita ce magana in baka iya ba sai kai tambaya ba a zage-zage a kai قال رحمه الله وقال حفظه الله وإنما تنفع رآية فنون العلم باعتماد أصلين وإنما كما أبن سني تنفع ينا أمفانيني رآية فنون العلم لورادة فنونين علمي زي أمفانيك نه باعتماد أصلين إذا كدو غرد أبو بوا غدا أصلين توشو غدا شي زي نونا مكا أبنا رآية العلم أحدهما ɗaya na farkonsu ƙadimul ahammi falmuhim ka gabatar da al'ahammu wanda ya fi kowanne muhimmanci shi za ka fara gabatarwa ɗaya kenan fal sai kuma ka biyo da shi da wanda ike biye da shi a muhimmanci nawa kenan biyu haka za ka dinga jerowa wanne ya fi kowanne muhimmanci shi za ka fara yi wanne yake biye da shi a muhimmanci wanne yake biye da shi a muhimmanci kuna ji da ke ko to yanzu menene ma'aunin gane wanne fi kowane muhimmanci eh tambayar da kowa yake so kenan sai malam ya ce mimma ilahil muta'allim shi ne abin da ɗalibi yake kwaɗayin shi a yanzu fil qiyami domin ya tsayu bi wa fa'ifil ubudiyyati lillah da ayyuka na bauta ma Allah ta'ala abin da zai taimaka maka ka bauta ma Allah ta'ala a yanzu to shi ne ya fi kowane muhimmanci a waɗannan littattafai da muka ambata wanne nan za ka fara gabatarwa na farko alkur'ani na farko alkur'ani domin akwai fatiha a cikinsa kuma a sallah da ake akwai karatun fatiha wajibi ne ɗaya sannan karatun sura bayan fatiha suna ce mai ƙarfi to kenan yanzu za ka fara karatun fatiha da sura gwargwadon abinda zai sa ka samu na sallah ta ɓangaren karatu za ka yi wannan karatu ne a gaban wa mufidin nasihin mufidin nasihin da ke ko don daga jin ka an san kai ne a gaban malami ba wai mutum ya saurara ne a kasir ba ko kuma ya biya ma kansa in ka saurara a kasir ba wanda in shakkun cewar kasa ɗau husri kake saurara ko na abdul ko na mai shawi ba shi ne matsala ba ina matsala take yadda ka karanta haka shi ya karanta kuna ji da kyau ko yadda ka karanta haka shi ya karanta sannan yanzu wa zai ce maka ka karanta yadda ya karanta ka sai ɗin kowa ina fatan kun fahimce ni da kyau to saboda haka sai mutum ya tabbatar da ya karanta in dai mutum bai yi karatun qur'ani a gaban malami ba kai tsaye ka yi mutane sun ɗauka wai rera murya shine shine a kuma wannan shi can nesa yake ba shi bane almin da yake karatu a gaban malami yanzu mun sami ƙur'ani kenan muna kara maganar abin da zai taimaka ma ka bauta ma Allah yanzu sai me sai tajwidi daman qur'anin da tajwidi kenan domin li'annahu bihil ilahu ansala domin Allah ya saukar da ƙur'ani ne da tajwidi so ba a raba su a ce ƙur'ani daban ta juwidi daman da ta juwidi Allah ta'ala ya saukar da ƙur'ani ina jin sai wanne eh? ana maganar fanni da za ka bauta ma Allah da shi yanzu a cikin waɗannan ilimin mukan da muka ambata eh? Eh? shi kuma ta yana cewa sai fi kyau dan da shi ne za ka san hukuncin-hukuncin tsarki da yake sharaɗi ne na sallah ko na ji da ke ko da shi ne za ka san hukuncin-hukuncin tsarki da shi ne za ka san hukuncin-hukuncin sallah kuma ke mu wazana a nan da akabari da arba'un hadith an so samu ne mutum ya yi su lokaci guda kuna jina da ke ko in kuma ya zama tabbas zai fara gabatar da wani ne akan wani to ya fara gabatar da akhdari akan arba'un hadith dan shine abin da zai bayyana mai hukunce-hukuncen ibada da sunanta a yanzu haka ana fata mun fahimci wannan da kyau kaga yanzu ga qur'ani ɗaya kenan haɗi da tajwidinsa dama tare suke tafiya ɗaya kenan sai kuma usulul thalatha sai kuma fiqhu to kaga yanzu wannan suka tafi a zangon farko ina fata mun fahimci wannan da kyau fiqhu shine akhdari fiqhun shine akhdari tauhidin shine ne al’usulu salasatu wa adillatuha sai mutum ya karanta su wannan in ya tafi a kansu ya kammala sai ya biyo arba'un hadis arba'un hadis da da wanne kuma a cikin waɗannan da maka ambata da arba'un hadis da waraqat kun gane wannan da ke ko kenan yanzu tunda ana maganar hadda yaushe zai fara hadda matakin farko a haddar karatun qur'ani shine daga fatiha zuwa idza zulzilatul ardu zilzalaha wannan shine salabas na farko ya iya karanta shi ya haddace shi ta yadda zai iya karatun sura bayan fatiha mataki na biyu daga iza zuwa alam shara in ya kammala sai ya tashi daga wadduha zuwa wattariq kaga ya kammala wannan zangon kenan haka mutum zai dinga tafiya gwargwadon yadda ya ɗan yi tafiya kaɗan gwargwadon yadda zai haɗa haddata shi da wani littafi Ina fatan kun ce ni da kyau kenan waɗannan ba lokaci guda mutum zai kama haddasu baki ɗaya ba zai fara gabatar da wasu wanda zai fara gabatarwa ne Alƙur'ani, dama malamin yana da tajwidi to tunda malamin yana da tajwidi zai biya mishi sai ya jinkirta biya tufatul atfal a wannan lokacin har sai ya kai izfi kaza kama a ce ya kai izfi biyar ko ya kai izfi goma sai ya fara biya mashi tufatu al'atfal ina fata mun gane wannan da kyau a wannan lokaci sai ya goya da usulul salasa da fiqh da muktasarul akhdari yanzu ga ga qur'ani ga usulul salasa ga muktasarul akhdari daman qur'ani kuma shine kan gaba a ciki malamin yana mashi bayani dalla dalla sai malam ya ce wal na ƙarshe an ya kuna ƙasuduhu niyyarsa ta kasance fi awwali talabihi a farkon tashin neman iliminsa tahsila muhtasarin fi kulli fanni ya zamana ya karanta ya sani ya haddace gajeren littafi a kowane fanni na ilimi a ƙur'ani shi ne eh ƙisar gajeren surori gajeren surori kamar yadda muka yi magana jiya haka kuma ke maimaita ta a yau za ka fara hadda ƙur'ani ne daga ƙasa daga bayan fatiha sai nasi sai falaki sai ƙulhuwa sai tabbace da haka mutum zai ci gaba da karantowa wannan ita ce ƙa'ida in mutum ya ɗebo yara daga bakara wannan ya ɗebo su ya nuna na farko bai girmama ilimi ba na biyu kuma shi ma bai haddace ba kun lura da kyau domin Allah ta'ala surar da ya fara saukowa ita ce tsoratu ikara tana ina ne tana bakara ne ko tana nasi tana nasi ne tana izubin sabbih ne sannan a nan din aya nawa aka fara saukowa aya biyar aya biyar aka fara saukowa Allah ta'ala yana da ikon yi saukar da Qur'anin gaba ɗaya lokaci guda wa qala allazina kafaru Lola لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا هكا بما سوكا دشي جملة واحدة با ما سوكا دشي ني دكي دكي domin a karanta a haddace a sake saukarwa a karanta a haddace a sake saukarwa mataki bayan mataki haka ake bin karatu saboda haka mutum ya haddace daga ƙasa zuwa sama ya ce fi kulli fanni a kowanne fanni a kowanne fanni fannin tajwid duk inda ga mun faɗi littafi guda biyu a nan a wannan faifar to muna nufin littafin farko shine a matakin farko littafi na biyu shine a mataki na biyu amma me yasa muka kawo shi a mataki na biyu saboda muna kyautata zaton wasu sun haddace na farkon muna kyautata wasu da yawa sun haddace tufatul atfal to ba sai yayi tambayar wanne zai ci gaba ba sai aka goya mishi da jasariya ya haddace akhdari ba sai yayi tambayar wanne zai goya ba shine a hadda a hadda risala a biyawa bayan akhdari sai ishmawi sai iziya a biyawa kenan amma a hadda cewa bayan akhdari sai risala waɗannan haka muka ga an fito da su a jami'ar musulunci da ke birnin madina an kafe su duk wanda zai yi hadda ya zo ya haddace kuma a bashi ladan hadda ina fata mun fahimci wannan ya haddace a bashi ladan hadda domin a kowace mazhaba sun fitar da littattafan da ɗalibai da suka zo daga a inda mazhaba su ta yi take da karfi to sai su haddace waɗannan a nan wanda a nan mazhaba malikiya suka sanya akhdari da kuma risala su za a haddace na fata mun fahimci wannan da kyau domin gina ilimi gina ɗalibai ake gina ɗalibai ake tabbas na ga risala malam misbahu yake cewa ya ga akhdari ya yi musharaka a shi wani haka karatu yake mu mun dauka daga sama ake dauko karatu ba daga ƙasa ake yin sama ba mu isa kuma kaga ake ta wahala akan samun karatu ake ta wahala ake ta wahala amma fa'ida kalila ake samu sai malam yake cewa a farkon karatu za ka samu muktasarin fi kulli fanni gajeren littafi a kowanne fanni wani shine general studies a kowanne fanni dole ka samu wani littafi da za ka haddace a tajwidi ka samu tofatul atfal ka haddace wannan kenan a hadisi ka samu arba'un hadis ka haddace a mustalahul hadis ka samu kuniya ka haddace a tauhidi ka samu al-usul thalathatu wa adillatuha ka haddace a fiqh ka samu muktasar al-akhdari ka haddace a usulul fiqh ka samu alwaraqat ka haddace a nahwu ka samu al'ajurrumiya ka haddace sai malai ce hatta idza stakmala anwa al'ulumin nafi'a har lokacin da mutum zai kammala dukkanin waɗannan ilmomi masu amfanarwa guda nawa kenan maka ambata guda takwas a fannoni takwas ka samu kowanne ɗaya ka haddace lokacin da ka gama su duka nazara ila ma wafaka tabu'uhu minha sai ya duba ya gato a ciki wanne fanni yake so a ciki wanne fanni yake so shine nazara sai ya duba ila ma wafaka tabu'uhu abin da ya daidai da ɗabi'arsa da zuciyarsa min ha daga cikin fannonin muna da fannin ƙur'ani an kawo ƙur'ani da tajwidi akwai fannin hadisi an kawo hadisi da ulumul hadisi nau kenan fiqhu akwai fannin tauhidi al akwai fannin fikihu wa usuluhu akwai fannin lugha sai ka duba ka ga to yanzu kai wanne kake so wa anasa min nafsihi qudratan alai kuma ya tabbatar da zuciyarsa tana da iko akan wannan zai iya yi fataba harafi to sai ya kokari ya zama babban shehun malami a wannan fannin kuna ji da kyau yanzu bayan ka haddace waɗannan duka duka ka haddace su zanzan a matakin farko to sai ka duba yanzu me kake so hadisi kake so ka zama malamin hadisi to daga nan sai ka je kuma bayan ka haddace arba'una ɗaya da baikoniya biyu da nukbatul fikar uku yanzu kana son ka zama babban malamin hadisi ne sai ka ci gaba a hadisi wanne mataki wanne littafi ne na biyu za ka haddace a mustalawar hadis wanne littafi za ka haddace sai ka yi gaba duk da kana hadisi ba za a ce da kai jahili ba a tajwidi ka haddace da atfal da jazariya ba za a ce da kai jahili a nahau ba ka haddace a jurumiya ba za a ce ba ka san komai a Fito ba ka haddace akhdari da risala da warakat da nazmul warakat shikenan kun fahimci yi magana ta da ke ko kana da yaƙi da jahilci a sauran fannonin in kuma ulumul qur'an kake so to kaga yanzu ba za a ce da kai baka san komai a hadisi ba domin ka haddace baiquniya ka san ma'anoninta ka haddace ah, nukba ka san ma'anoninta ba za a zo a yi magana ana maganar hadisi a ce wa da'afahu wani ka ce ai wani ya ta'ifatar da hadisi shikenan a'a dalibi ilimi ya ce min ah, wa da'afahu albani albani ya ta'ifatar da hadisi ai bai gama komai ba sai ka yi bayanin me yasa ya ta'ifantar da shi le saboda me hadisin ya zama da'ifi wajibinka ne a matsayinka na ɗalibin ilimi a wanda ba ɗalibin ilimi ba ne a gefe yake karantawa intanet yake karantawa wani shi ne an mai wata afuwal albani albani ya zaifanta da shi shi ma ya bi amma kai ɗalibin ilimi sai ka san me yasa ya zaifanta da shi in ba ka ka zama mukallidi kenan ai takalidanci kake yi sai ka san me yasa ya zaifanta da shi saboda me saboda me saboda me shi sa aka ce ka karanci albaikoniya da na kubatul fikir a gaban malami da ya san su kun fahimce ni da kyau wani lokacin ana karatu sai ka za ce a ah, ai malaman usul fikir sun ce kaza kai kuma baka karanta kowanne littafi a usul fikir ba sa aka ce karanta waraqat da nazamu alfiqhiyya ko kuma a ce ai a hau wannan marfu'i ne kai baka san meye marfu'i ba ka dauka marfu'i wanda aka daga wasaqaful marfu' ina fata mun gano wannan da kyau yasa aka ce dole ka lura da kyau a tsarin Najeriya ko me za ka karanta sai ka iya English da me shine yaran darussan da ake maka duka dole ne ka san grammar ta larabci ka san ajuruniya ita ce yaran larabci shine yaran addinin musulunci malam ya ce mana bayan ka kammala waɗannan muktasarat a matakin farko yanzu kana son ka yi a kan wani ɓangare kana son ka ƙware a wani ɓangare to daga nan sai ka sami wani fanni da kake so da kake ganin za ka iya abin nake so mu gane a primary school subject nawa ake yi ina jin eh goma goma sha biyu akwai english akwai arithmetics biyu kenan akwai social studies uku akwai civil education ba sun haɗe shi bayan da social studies eh to abin nan hudu kenan akwai islamic studies akwai primary science akwai health education bakwai akwai home economics bakwai kenan akwai mun faɗe shi akwai barbarism akwai ce to ka lura da kyau duk waɗannan ake wa mutum idan ya je jiniya fa idan je jiniya fa za a ƙara mashi akan waɗanda akwai wanda ake cirewa ana akwai kuma waɗanda za a ƙara guda nawa zai yi a junior secondary school mu fa nan takwas muka kawo ake ta magana munan takwas muka kawo ake magana nan kuma a firamare an faɗi guda nawa goma sha biyu a jiniya an faɗi nawa tara ko goma mu kuma nan goma takwas ba muka kawo ku lura da kyau ku dinga muwazana sannan an je siniya tara kaga mu kuma takwas muka kawo to daga siniya ne za a ce wanda zai yi art ya dawo aji kaza wanda zai yi science da sunan science wanda ke in ka duba science kuma wani babban gida ne da ya tara jama'a da yawan gaske in ya je digiri ba wa zai ce science kawai duka zai yi ba dole ya dauki bangaren da zai yi to amma dubu matakin farko aka yi mashi su duka domin ya zama daidai gwargwado ya taba jin sunan wani ya yi kaza ya yi ku dubu matakin da aka bi mana amma ya za ya kai ka zo ka ce hadisi kadai za ka yi in ana magana nahu baka san komai ba ko ka ce kai qur'ani kadai za ka yi in ana magana hadisi baka san komai ba ko su ma sana art course ka gani ina fatan kun ci magana ta da kyau sai malam ce sawa'an daidai ne kana fannin fanni guda yake so ya kware a ciki wahidan fanni ɗaya ne am aksara ko mafi yawa matsala ta biyu shine wasu suna ganin matakin farko za su zama bahar shi kadai a matakin farko yana son ya zama na ya iya kowanne ilimi in an zo batun hadisi zai sa baki in an zo maganar qur'ani zai sa baki in an zo magana shi a wurin shi babu takhassus akwai su kuma su yana nuna haka maganganunsu suna nuna haka sai zama na shekara ashirin ba abin da ya tsinana bai san komai ba don bai ɗauki wani fanni guda ya yi itikaninsa ya iya shi ba ina fatan kun wannan da kyau ai ka'ida ita ce ka ɗauki wani fanni guda ka gama iyawa tukuna sai ka zo ka ɗauki wani fanni guda ka iya baya ganin wani sai da ya gama digiri sai ya zo ya yi masters a shi ya yi daktarin a shi sai kuma ya ɗauki wani fannin ya sake ya mai digiri ko ya mai masters kun lura da magana ta da kyau a kowanda yake ganin ai wannan wai ka ce ka ɗauki ɓangare guda ka yi itikanin sa a ba haka ba ai kawai shi gaba ɗaya zai tare ilimin duka domin lokaci guda a ce shi ya zama bahari wannan kuskure ne ta ina yake kuskure shine ka duba sahabbai mana da an yi magana rabon gado sunan wa kake ji zaid bin sabit ku lura da ke ko in aka magana tafsiri sunan wa kake ji abdullahi bin abbas in ana magana ruwayar hadisi sunan wa kake ji a'a ga zahiri nan kana gani ai abu huraira yana da ruwayar tafsiri amma ba ta kai ta abdullahi bin abbas ba abdullahi Bani abbas yana da ruwayar hadisi ba ta kai ta abu huraira ba akwai ruwayoyin tafsiri na shi karan kansa abdullahi Bani abbas da sai ka samu guda goma kafin ka samu ta abu huraira guda biyu ruwayar tafsiri zuwa gare shi sananne ne wannan ka bi karatu a hankali mataki bayan mataki fanni bayan fanni in ba haka ba sai ke shekara goma shekara sha biyar kana yi har yanzu inda kai tsalle nan kake dira kuma su ake in kai tsalle a nan ka dira ina a can a gaba amma kai tsalle ka a nan kai tsalle ka a nan har yanzu da sauran aiki wa min tayyari shi'ri shanaqita qawlu ahadihim daga cikin fitattun waƙoƙin mutanen murtaniya shana shanaqita shankiti wa in turi turid tahsila kulle fannin tammima wa an siwahu qabala qabala al-intihai ma wa fi taraduf al-ulum al-man'uja in tau amani staba qalam ya khruja lan wa in turid tahsila kulli wa in turid tahsila fanni idan kana so ka lakanci ka gane wani fanni guda tammima to ka nuface shi tammima ka nuface shi ka nufaci wannan fannin domin a tayammu ma'anahu lugha alqasd ka nuface shi wa an siwahu kuma dangane da wani fannin da ba wannan ba ƙabalar lintihai kafin ka gama wannan fannin da kake so ma ka aje wani fannin ka aje wani fannin ne ma ka aje wani fannin ka lizimci wannan fannin da kake so ka laƙanta kuna ce da kyau ku saboda ne wa fi taraduful ulumi ka haɗa ilimin muka lokaci guda ka goya wani bayan wani almanu ja an hana ai ja almanu ja'a amma saboda zarura shari'a sai aka cire alhamzar ya ce alman uja hani ya zo an hana me yasa aka hana in tau amani idan tagwaye biyu hassan da usaini istabaka kowa yana son ya fito daga mahaifa lan ya karu ba su fitowa ba dole sai ɗaya ya jira ɗaya ya fito kullum da ke ko na ganin da waɗannan baitocin ne a wurin muhammad bashir a madina a gidansa lokacin da muke muktasar khalil a gidansa sai ya karanta min shi wa fi taradiful fununi anan sai ya zo fi taradiful ulumi almanu uta izistau amani a wuri shi da muka karanta izistau amani nan kuma in tau amani so haka akwai ruwayoyin daban-daban amma duk ma'ana su daya wani mutumin murtaniya ne dattije ne sosai idan muna karanta muktasar din da ka yake jin shi idan ya karanta maka ka rubuta sai ce to ka karanta kafin ci magana ta idan ya karanta fa'ida kana so ka rubuta sai ka rubuta sai ce to ka karanta ya yi daidai da abin da ya fara ƙwarai kuwa ƙwarai kuwa kuna ji da kyau idan kana son idan kana so wa in turi tahsila fanni in kana son ka lakanci fanni guda na ilimi tammima to ka nuface shi shi wannan fannin kuna ji da kyau wa an siwahu dangane da wani fannin na nauke nan na biyu qabala lintihai kafin ka gama wannan fannin na farko ma a shi shi saboda ne wa fi dufin ulumi wajen hada ilimi ga wannan fannin ga wannan fannin ga wannan fannin alman uja man'i an hana hani ya zo saboda ne in tau amani idan hasan da husaini tagwaye biyu istabaka suna gaggawan fitowa lan ya kharuja ba ba su taɓa fitowa ba shekara goma ba za su fito ba dole inda za su jira ɗaya ya fito ɗayan yanzu sai amma inda za su ce dole sai sun fito lokaci guda to ba zai kuna ji da kyau to za ku ga cewar inda maka nufa daban inda ilimin ya nufa daban so ake rana ɗaya a zama mala daga rana ɗaya sai ga yana neman ya zama shekara ɗaya ba a zama ba daga shekara ɗaya sai ga yana neman shekara goma ba a zama ba amma inda mutum zai bi mataki a hankali a hankali a hankali a hankali sai ga an riga an zama mala malam sai ya ce wa man arifa min nafsi qudratan alal jam'i wanda ya san shi zai iya haɗawa jama'a sai ya haɗa ɗin amma wakanat haluhu sai shi halinsa shi shi kadai ya kasance istisna'an min al'umumi an cire shi daga wannan wannan za ka iya samu wasu masu hazaka cikin mutum 100 za ka iya samu mutum ɗaya ko cikin mutum 20 za ka iya samu mutum ɗaya biyu haka kaɗan da su kwanyarsa da kwakwalwarsa malami zai gane shi ya ce to kai sa wannan littafin kara da wannan fannin ina fata mun fahimci wannan da kyau amma in ba haka ba ka samu ka laƙanci fanni guda da gaske da zuciya ka samu ka ba ƙur'ani kulawa ta shekara guda za ka ba da mamaki eh za ka ba da shi ne shekara ta biyu sai ka ɗauki wani fannin saboda ka sai a kula sosai da sosai sai a dagi sosai da sosai wannan shine ri'ayatul funun mun ga yadda ake kula da fannoni zaka gabatar da al'ahammu fal muhim kuma zaka lakanci wani fanni guda sai ka yi zirfi a ciki sai ka zakulo wani fanni sai malai yace al-maqid sabi al-mubadaratu ila tahsilihi wa ihtinamu sinni shiba wa shabab maqid na bakwai al-mubadaratu ila tahsilihi gaggawa sauri wurin zuwa a samu ilimi din kada mutum ya sakwa-sakwa waktina musinni saba da kuma farautar shekarun ƙuruciya a shekarun yarinta wa shabab da kuma shekarun ƙuruciya kada mutum ya wasa da su sinnu siba shekarun yarinta wa shabab da shekarun ƙuruciya kada mutum ya yi wasa da su ina fata mun gano wannan da ke قال أحمد رحمه الله ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط إمام أحمد بن حنبل yake cewa ma shabahatu shabab ban kamanta ƙuruciya ba illa bi sai da wani abu kwaya ɗaya kana fi kummi da ya kasance a cikin tafin rigata fasaqata sai ya faɗi shikenan haka ƙuruciya take kenan in mutum bai wasa da ita ba yanzu za ta zo za ta wuce kullura yanzu kuruciya za ta zo yanzu za ta wuce isa ya gaba ture ya yi musu gidan kallon kwallo don duk wanda aka lalata mai kuruciya shi an lalata mai fikco na shi fico mustaqbal din shi an lalata mai shi an lalata shi gaba ɗaya ko dai ya sa ya yi musu shi ta kwallo ko kuma yi musu gidan kallon kwallo a waɗannan shekarun gaba ɗaya Allah ta'ala ya sauke Allah ya fari wal ilmu fi sinni shababi asrau قال الحسن البصري رحمه الله العلم في الصغر كالنقش في الحجر ilimi a shekarun ƙuruciya asrau ilan nafs ya fi saurin shiga zuciya haka yake wa aqwa ta'alluqan kuma ya fi zama walusukan da mannewa da zuciya haka ne arma arma qala al-hasan al-basri rahimahullah al-hasan al-basri yana cewa al-ilmu fi sigari yin karatu a lokacin ƙuruciya kan naƙashi fil hajar kamar zane ne a dutse ya kake ganin zane a dutse yana gogewa yadda ya ga zane a dutse bai gogewa to hakan nan karatu a zuciyar yaro kawai manna shi za ka dinga yi manna shi za ka dinga yi karke wasa faƙuwatu baƙa'il ilimi fi sigari ka ƙuwati baƙa'il naƙashi fil hajar faman iktanama shababahu nala irba وحمد bihi sura. به سرعة shababi ya fata, inda فتى عند المشيب يحمد القوم sura. ba بقاء ilmi fi الصغر ƙarfi na riƙe karatu a lokacin ƙuruciya lokacin yarinta ka ƙuwati baƙa'in nakshi faƙuwatu baƙa'il ilmi. ƙarfin mannewar karatu fi sigari a lokacin ƙuruciya karatu ya manne ma zuciya a lokacin ƙuruciya ka ƙuwati baƙa'in nakshi kamar ƙarfin mannewar zane ne fil hajari a dutse saboda haka faman yaktanama shababahu duk wanda ya ribaci ƙuruciyarsa nala irbahu zai samu abin da yake so zai samu bukatarsa irbahu nala irbahu faman yaktanama shababahu duk wanda ya ribaci ya ribaci ya yi amfani da ƙuruciyarsa to nala irbahu zai samu abin da yake so wahame da inda mashibihi sura a lokacin da ya tsufa farfara ta fito mashi zai gode ma zai tuna ma amma kada mutum ya wasa da ƙuruciyarsa iktanim na shababi ya fata ya ke wannan saurayi tashi tsaye karibaci shekarun ƙuruciya indal mashibi lokacin farfara ya hamadul sura mutane suke yaban ƙuruciya a lokacin farfara ake yaban ƙuruciya ba lokacin ƙuruciya ake yabon ƙuruciya ba wani ya ga sai dai ihu ya ce maka daga nan zai yi tafiya zuwa faiko ya je ya dawo ba tare da ya tsaya ba lokacin shi ne ya amfani da wannan ƙuruciyar da wannan lafiyar wurin ribatar abin da zai amfani shi malam ya ce wala yi tawahamu ma sabaka annal kabira la ya ta'allam bal ha'ulai ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta'allamu kibara ذكره البخاري رحمه fi في كتاب mai من صحيحه malam ya ce wala ta tawaham kada kuma a ruɗu mimma sabaka daga bayanan da muka yi annal kabira cewar babban mutum la ya ta'allam baya karatu bayan ya girma kada fahimta ka saboda me bal abin da ya sa ha'ula'i ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam waɗannan fa sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne ta'allamu kibara sun koyi karatu ne bayan sun girma sun koyi karatu ne bayan sun girma abubakar siddiq bayan ya girma umar uthman duk manya ne duk magidanta ne sosai abbas ibn abdulmuttalik duk manyan mutane ne al'umuru kulluhu awanun littalab al'umuru kulluhu awanun littalab rayuwa gaba ɗayanta lokacin neman karatu ne gaba ɗayanta lokacin neman karatu ne akwai wanda sai da yi shekara saba'in abin sai da yi shekara tamanin ya fara neman karatu eh makara ba ai wanda ya makara shine saurayi matashi

sannan sai uban ya zo ya yi wanke allo sabo ya fara biya karatun a wurin ɗan kuna ji da ke ko ana na ana na hashi ma uban ya haddace ƙorani ya rubuta ƙorani da ka abinda ake so zuciya ta yadda za ta yi abinda ake so zuciya ta yadda za inda zuciya ta yadda za ta yi komai za ga zo da sauki a mutum ga gani yana yi kamar zai tashi kamar ba zai tashi ba mala yace zakarahu al-bukhari wa rahimahullah fi kitab ilmi min sahih wannan bayanin imam al-bukhari ya kawo shi kawai dai mala yace wa inna ma ya'suru ta'allumu fil kibar kama bayyana al-mawardi rahimahullah fi adab duniya dunya wad-din li kasrati ash wa ghalabati al wa taqasuru al-ala'iq faman qadira ala daf'iha an nafsi adraka al-ilm su ba masana ilimi masana zuciya sun ce da zuciyar yaro da zuciyar babba duk ɗaya ce kawai da zuciyar yaro da zuciyar babba duk ɗaya ce mai bambancin su shine wani abin da ya shigo zuciyar babba da babu shi a zuciyar yaro ya ce amma ba mawardi ne ya faɗi wannan ba ya ce wa amma ya asuru ta'allumi firki ba abin da ya sa karatu yake da wahala bayan an girma kama bayyana wani mawardiyu kama yadda mawardi ya faɗa a cikin littafinsa adabin duniya wa din ladubban zaman duniya da addini ya ce likasarati shawagil domin yawan abubuwa masu shagaltarwa a wurin wa babba shine ba ga yaro shi ma in yana buga taya kana so ka aike shi aikin ya yi daidai ba sai ka karbi tayar ka ce je ka dawo zai rike maka ita in ba haka ba sai iyar maka da naira hamsin ɗin shi in ya ga taye shi za ta shiga kwata eh shi ne to haka shi ma yana da shawagin sai ka karɓi tayar ka ce za ka riƙe mai ita tana hannunka sai ya je ya sauro maka aikinka wa galabatul qawaqi da kuma yawaitar abubuwan da suke datsewa qawaqi masu yankewa ya to karatu sai a ce ba ɗauko niƙa ba ko za a kai niƙa duk ga a wurin babba kenan nan kuma ce garin nan ya kare jiya arama garin na ce ya kare jiya shine wa kasratul ala'ik da kuma yawaitan abubuwa masu tarnaki za ala'ik masu tarnaki za ka fito a ce to kaga shinkafan nan tafi ɗaya ta rage ko ka fito ya ka fito gida ga yara an koro su daga makaranta <laughs> to duk waɗannan ne kun lura da kyau ko waɗannan ne <laughs> kuna abin nan eh wata kafur ala'ik ko kuma yawaitar abubuwa masu tarnaki za ka fita yi wannan abin ya maka tarnaki ya wannan abin ya tsare ka wannan abin ya dakatar da kai kullum da ke ko kana ajiye waya a ce ana buƙatar siminti buhu 250 kana ajiyewa a ce masu fulawa sun aiko da wancan abin nan din suna buƙatar mota uku yanzu sai ga hada-hadar kasuwanci kai kuma yana neman ya abin nan duk a ramashi ne ma ya da wa yake yi faman kadira ala daf'iha duk wanda yake da ikon kawar da wannan an nafsi daga karan kansa adraka ilma zai samu karatu saboda ka mu sani girma baya hana karatu aure baya hana karatu kullun da ko ƙuruciya kuma ba ta sawa ai karatu dan tana ƙuruciya sai zuciya ta da ta yi karatu abinda muke bukata almubadaratu ila tahsilihi sauri akan samun karatu waqtina musinni shiba wa shabab Allah ta'ala ya amfana da mu baki daya subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk mutane za su yaba ma ƙuruciya a